Gwamman mutane ne aka kwantar a manyan asibitocin birnin Yamai a washe garin lugudan wutar da jiragen sojan saman nishar suka yi lokacin da suka bi sawon wasu 'yan bindigar da suka hallaka 'yan sanda biyu suka kuma saci makamai a tashar bincike ta garin Tamu a ranar Litinin 24 ga watan Oktoban da ya gabata. kwanaki goma bayan faruwar wannan al'amari shugaban hukumar kare hakkin dan adam ta sai ndh mai shari'a mati alhaji musa da mukarrabansa sun kai ziyara a waɗannan asibitoci domin duba waɗanda abin ya ritsa da su su wajen talatin ne aka kawo nan hospital national amma yanzu guda hudu suka yi saura sun ce ana kula da su kuma alhamdulillahi eh, su ma nan da kwanaki kaɗan suna iya samu a su daga likita kafin 26 ga wata muka tura eh, mutanenmu a can inda abin ya faru saboda mu gano menene ya kawo abin da ya faru to wannan aiki an yi mu shi an kamo mu shi yanzu za mu ɗaukar zancen mu kula da shi bisa kan aiki eh, namu na hukuma. Rashin fahimta ta tsakanin jami'an tsaro da al'umma na daga cikin abubuwan da aka gano cewa suna mayar da hannun agogo baya a yunkurin neman bakin zaren matsalolin tsaro a jihar Tilaberi. Inda har ma ake zargin wasu talakawa da haɗa kai da 'yan ta'adda saboda haka shugaban hukumar sayan da ash ya gargaɗi jami'an tsaro da al'ummomin yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula su kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. su jami'an tsaro su yi aiki da doka su san da duk komi za su yi ya zamanto zaman talakawa ne suke saboda kwanciyar hankalin talakawa su suke nan su kuma talakawa wanga abun da yake wakana a cikin kasanmu da kasashen da ke gewe da mu su ba jami'an tsaro goyon baya ɗari bisa ɗari su san da aka kawo jami'an tsaron nan kusan su saboda kare su ne abu ne eh, lalle mai wuya ga su ma kansu masu yin aikin tunda su kansu ba su huta ba kowa yana ji kowane lokaci akwai jami'an tsaro waɗanda ake zauwa ba su aikin su a kashe su shi kuma aikin nan nasu na kare jama'a ne to shine muke jan hankalin mutane su ba jami'an tsaro eh, goyon baya a sanarwar da ta bayar a washe garin wannan farmaki ma'aikatar tsaron Nijar ta ce mutane bakwai ne suka rasu sannan 24 suka ji rauni abinda wasu 'yan ƙasa suka ce ba gaskiya bane saboda haka ƙungiyoyin fafutuka ke ci gaba da matsa lamba don ganin an gudanar da bincike Alhaji Salisu Amadu mamba ne a gamayyar M62. Gwamnati ta yi abin kan kuskure ne ko kuma wasu ne 'yan ta'addan da suka zo suka yi kan uwa dawabi. Ita gwamnati hakkin mutane ne ta musa bayani idan an waɗi gaskiya da mai san gamsuwa da wanda bai gamsuwa ita gwamnati in ta faɗi tsakanin da Allah shi ta ƙare ita ta yi ƙasa ba a ta yi maciji yanka guda ne ake da wanda zai amince da wanda ba zai amince ba idan kin wuto kin waɗi gaskiya kin ƙare da kowa. Sule Mummuni Barma mu jamhuriyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger